Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan dare na yau Laraba, ta ga wata Agusta shekarar 2021. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jihar deja ta biyo sahun jihohin zamfara da kaduna na rufe kasuwannin mako-mako a wani yunkurin dakila ayyukan 'yan bindiga a jihar yau daya ga watan satumba al'umman jihar tilibiri ta jamhuriyar nijar ta fara amfani da babura bayan ɗage dokar haramci da hukumomin jamhuriyar nijar suka kafa a shekarar dubu biyu da sha takwas a matsayin wani bangare na dokar ta ɓaci a yankin bayan haka hassan umar tambuwal zai shigo mana da rahoto na musamman akan yadda faɗan kabilanci da na addini ya dabaibaye yankuna da dama a Najeriya. Akwai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga ƙasar Ghana, amma sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana sabon nau'in cutar COVID-19 a matsayin nau'in cutar mai ɗaukar hankali. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar a cikin mujallarta ta mako-mako jiya talata cewa an gano nau'in mu wanda kuma aka sani da sunan kimiyya B1621 a kudancin Amurka da Turai tun lokacin da aka fara gano shi a kasar Colombia a watan Janairun da ya gabata. Hukumar ta WHO ta ce nau'in mu yana da yanayi da yawa da yake sa shi baya jin allurar rigakafi, amma ta ce ana bukatar ƙarin bincike don gano yadda yake aiki. Nau'in mu shine na biyar da hukumar WHO ta ayyana a matsayin nau'in cutar mai ɗaukar hankali. Sauran nau'o'in hudun an ayyana su a matsayin nau'in cutar da aka damu a kai da ya hada da alfa wanda aka gano a cikin kasashe 193 da kuma mai saurin yaduwa samfurin delta wanda yanzu yake kasashe 170 da kuma ake alakanta shi da hauhawar sabbin masu kamuwa a duniya. Yau Laraba kasashen Faransa da Jamus sun bugaci Iran da ta hanzar ta komawa tattaunawar nukiliya bayan hutun tattaunawar biyo bayan zaben Iran a watan Yunin da ya gabata yayin da Paris ta buƙaci a sake farawa cikin gaggawa sakamakon damuwar kasashen yamma kan faɗaɗa ayyukan nukiliyar Iran. Ministan harkokin wajen Faransa janye yves Drian ya ce dawo sabon takwaran aikinsa na Iran da aka naɗa Hussein Amir Abdullahian a wata tattaunawa ta wayar tarho cewa Tehran ba buƙatar komawa teburin tattaunawa cikin gaggawa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Faransa a cikin wata sanarwa. An ɗage tattaunawar zagaye na shida da ba kai tsaye ba tsakanin Tehran da Washington a watan Yuni, bayan da aka zaɓi mai ra'ayin riƙau Ibrahim Raisi, shugaban ƙasar Iran. Raisi ya fara aiki a ranar biyar ga watan Agusta. Tun watan Afrilun da ya gabata, Iran da manyan ƙasashe shida masu faɗa a ji a duniya suke ta ƙoƙarin ganin yadda Tehran da Washington za su dawo don yin aiki tare da yarjejeniyar da suka rattaba wa hannu wanda tsohon shugaban ƙasar amurka donald trump ya fice a dubu 2018 kana ya sake kakaba takunkumai masu tsauri kan tehran labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yau laraba shugaban ƙasar ukraine vladimir zelensky zai kai ziyara fadar white house don tattauna tare da shugaban amurka joe biden ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar afghanistan wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shine jajircewa amurka ga ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin euro atlantic jami'an sun shaidawa 'yan jarida cewa ajanjar za ta hada da batutuwan tsaro makamashi da manufofin yanayi da kuma ƙoƙarin yaƙi da cin hanci da rashawa a Ukraine. Jami'an sun kuma ƙara da cewa bangarorin biyu za sanar da yarjejeniyoyi da yawa da suka hada da taimakon tsaro ga Ukraine da agajin jin kai ga waɗanda rikicin rashi ya shafa a gabas da taimakon coronavirus. A lokacin gwamnatin tsohon shugaban Amurka Donald Trump, manyan jami'an Trump sun matsa lamba ga Ukraine da ta bude bincike kan ayyukan da suka shafi dan Biden lokacin yana dan takara. Ƙasar Qatar ta buƙaci ƙungiyar Taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan. Bayan matakin da Amurka da Birtaniya suka ɗauka, ƙasar Nijalan ta sanar cewa za ta ɗauke ofishin jakadancinta daga Kabul zuwa Qatar. Shugaban Amurka Joe Biden ya kara matakinsa na janyewa daga Afghanistan shekara ashirin bayan da aka fara yakin ba ma bukatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da karewa biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga fadar white house ba zan amince in sake fara wani yaki na shekara goma a afghanistan ba mai magana da yawon kungiyar taliban zabiullah mujahid ya yi kira ga kasashen duniya da su amince da mulkin taliban a afghanistan kana su taimakawa wa kungiyar ta magance rikice-rikice da dama da kasar ke fuskanta mahaukaciyar guguwar aida ta bar miliyoyin mazauna jihar louisiana ta kudu maso gabashin amurka ba wuta da tsaftataccen ruwan sha layukan wutar lantarki takwas da ke samar da wuta ga new orleans wanda garin yawon bude ido ne kuma yawancin kudancin jihar louisiana ya lalace ko ya lalace gaba daya yayin da aida ta sauka a ranar lahadi da ta gabata a gabar tekun jihar tana dauke da iska mai gudun kilomita 240 a awa daya tare da hasumiyar watsa wutar lantarki ɗaya da ta fada cikin kogin Mississippi. Mahukuntan jihar da kamfanin wutar lantarki na yankin 'yan sun ce zai ɗauki kwanaki talatin kafin wutar lantarki ta dawo yadda take lamarin da ya haifar da fargabar cewa mazauna yankin ba tare da na'urar sanyaya ɗaki ba za su iya kamuwa da rashin lafiya sakamakon matsanancin zafi na lokacin bazara wanda masu hasashe suka ce zai iya kaiwa tsakanin ma'aunin celsius 32 zuwa 37 a rufe makarantu sayar da hali yayi yayin da asibitoci da yawa suka cika da marasa lafiya na covid-19 ke aiki da injinan samar da wutar lantarki na gaggawa jami'an new orleans sun buɗe cibiyoyi na gaggawa a sassan birnin saboda mazauna su sanya jikinsu da samun abinci da ruwa da kuma cajin wayoyinsu. A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga dan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, jihar Neja ta biyo sawun jihohin Zamfara da Kaduna wurin rufe kasuwannin mako-mako a wani yunkurin dakile ayyukan 'yan bindiga a jihar. mazauna jihar Nijar da dama ne suka yi marhabi da wannan matakin da gwamnati ta ɗauka domin yaƙi da ayyukan 'yan ta'adda a jihar. Ga dai Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani a wannan rahoto. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe manyan kasuwanni da ake sayar da dabbobi masu ci mako-mako da ke faɗin jihar. Haka zalika gwamnatin jihar Niger ta ce masu sana'ar kabu-kabu za su iya yi ne daga karfe shida na safiya zuwa karfe shida na yamma a dukkanin fadin jihar Niger. Kuma ta ce ta ɗauki wannan mataki ne wanda zai fara aiki daga ranar laraban nan domin shawo kan matsalar 'yan bindiga da suka addabi jihar Niger. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya fito da waɗansu sabbin matakan tsaro muna ganin wannan zai kara. ba da mai zaman lafiya da muke gani kuma ya addabi waɗannan 'yan ta'adda da suka kadar ma Niger da kuma sauran jihohi da ke kusa da Niger. Mai girma gauna ya ba da umarnin cewa duk kasuwanni masu sai da dabbobi yanzu ga weekly market an kashe su. an suspendin nasu duka a cikin niger na biyu ya ce kuma duk wata dabba da aka ɗauko cikin mota daga waɗansu jihohi za su shigo niger sai mun tabbata cewa motan kowace saniya tana da waybill na uku shine duk inda ake sai da mai a jarka ko galo a cikin inda ake sai da filling station ko wajen filling station an kashe trucks ko kuma motoci masu kwasan itace yanzu an su makaran kansu aikace-aikace su an dakatar tukun da zuwa ɗan lokaci sannan daga karshe masu suka yanzu a fadin jihar niger duk wani mai mashin za a bar shi hau mashin ne ya yi jigila daga karfe shida na safe zuwa karfe shida na maranci To Malam Jibril Muhammad mazauni ne a karamar hukumar Shiroro da ta sha fama da matsalar 'yan bindigar. Ya ce sun yi maraba da wannan mataki na gwamnatin jihar Niger. E, eh, matuka zai taimaka saboda su bandikin ai sukan tara dabbobi ne iyaka a ɗauko a kawo kasuwa in aka kawo kasuwa su a maida musu da kuɗi mutanen gari suke ɗaukan kayan su kai kasuwa sannan sai su dama bandikin da kayan. To in wannan matakin da gwamnati ɗauka muna da kyakkyawan fatan zai haifar da alkhairi insha Allah. A yanzu dai jihar Niger ta bi sahun jihohin Zamfara da Kaduna wajen ɗaukar irin wannan mataki da ake cike da fatar ganin zai yi tasiri wajen shawo kan matsalar 'yan bindigar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoton. Yau ɗaya ga watan Satumba. al'ummar jihar tilibiri ta fara amfani da babura bayan ɗage dokar haramci da hukumomin jamhuriyar nijar suka kafa a shekarar 2018 a matsayin wani bangare na dokar ta ɓaci da aka kafa da nufin warware matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin daga tilibiri ga rahoton Suleiman muni barma da ya aiko mana nan ina babban titin motar da ya ratsa garin tilaberi daga mashigar gari ta bangaren gabas zuwa yamma inda nake tsaye kusa da wani gidan mai ina ganin masu ababen hawa da ke kai kawo cikinsu har da masu babara a wannan rana ta ɗaya ga watan satumba wacce ke matsayin ta soma amfani da babura a dukkan sassan jihar. bayan haramcin shekaru akalla uku ga dai abinda wani mazaunin tilaberi yunusa malam bala ke cewa na yi murna na yi farin ciki da wannan sakin mashin da an kai yau don saboda akwai wa'ansu ba su da halin ko a wani lokaci suna hawan wannan adaidaita amma suna da mashinan cikin gida a aje yanzu ba kuɗi ke ga mutane ba ga iyali tsawon lokacin da aka ɗauka na hana aiki da injina sakamakon yadda sha'anin tsaro ke ci gaba da lalacewa a yankin tilaberi ya sa wasu mutane dangana da babura yayin da wasu daga cikinsu suka sayar wasu kuma sun ɓoye abinsu a gida isu haruna wani makaniken mashin da ke nan tilaberi na cewa kakarsu ta yanke saƙa wallahi mu alhamdulillah da an sake moto tun da shine muna ci ina da yaro da goma sha biyar da yana wajena ina da mata biyu ka gane me in ba moto mu ba mu da aiki ko ka gani ta yi ta yi musata mu yi abin da bai kamata ba me in akwai moto yana sikila ba mu yi komi dole sai mun jo mun ja mu samu abin da za mu ci Eh, mu wallahi mun ji dadi da an sake shi fisbillah kafin zuwan wannan rana hukumomi sun yi rajistar sunayen mutanen da suka mallaki babura tare da daukar lambobin kowane mashin don ganin komai ya gudana cikin tsari kuma a cewar mataimakin magajin garin tilaberi a sabir munkaila an sanar da jama'a cewa za a iya hawan babur din ne daga karfe 6 na safe zuwa 7 na yamma on avait décidé de, de faire circuler les motos à partir de 6 heures du matin jusqu'à 19 h To amma wani matashi Muhammadu Umaru na da damuwa a game da sharuɗan da aka yawa mamallaka babura. Dubuwar fog an bor popora ta am koinon fu. aste bor mayo bor fotai da bora e kunno go tirabu yace wannan mataki na rajistar babura yana da matsaloli a wajenmu domin an baka takarda ɗauke da sunanka da hotonka don ka fara amfani da mashin ɗinka to amma kuma idan wani zai yi aro ba zai yi ba bor foyan poporim a shekarar 2017 ne gwamnatin jamhuriyar Nijar ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke fama da matsalar tsaro cikin su har da jihar Tilaberi tsanantar yanayin tsaro ya sa aka haramta amfani da babura a wannan yanki mai makwabtaka da kasashen mali da burkina faso korafe-korafe a game da abin ya haddasa wa jama'a a harkokinsu na yau da kullum ya sa makunta sassauta wannan doka a bisa sharaɗin amfani da babura da rana a matsayin matakin gwaji na tsawon watanni biyu daga yau laraba ɗaya ga watan satumba sule mumuni barma muryar amurka daga tilaberi a jamhuriyar niger to madalla gaida sule mumuni barma kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifan. To da da fatan an shakata da wannan wakar. Yanzu kuma lokaci ne da Hassan Umar Tabwal zai gabatar da rahoto na musamman akan faɗin kabilanci da addini da ya dabaibaye yankuna da dama a Najeriya. Bismillah na Tabwal. rikicin kabilanci da addini rikici ne da aka sha fama da shi a sassa daban-daban na kasashen afirka ciki har da najeriya a najeriya an yi rikicin addini saboda kafa shari'ar musulunci a jihar kaduna a shekarar dubu biyu daidai an yi wani rikicin addini da kabilanci a shekarar alif dubu biyu da ɗaya da shekarar alif dubu biyu da sha biyu a babban birnin Jos na jihar Plateau. Haka zalika bayyanar kungiyar Boko Haram a shekarar dubu biyu da biyu ya haifar da rikice-rikicen addini a jihohin Borno, Yobe, Adamawa da ma wasu jihohi a arewacin Najeriya. haka ma an sami rikicin 'yan shi'a a sakkwato birnin shehu a shekarun baya an yi rikicin addini da kabilanci a zangon katab sannan an yi rikicin kabilanci a garin ile ife da unguwar sasa da ke birnin ibadan fadar gwamnatin jihar oyo waɗannan rikice-rikicen addini da kabilanci da yi sun yi sanadiyar mutuwar mutane da dama tare da hasarar ɗimbin dukiyoyi wasu mutane kuma sun zama 'yan gudun hijira da marayu shin me yake sa ana samun rikice-rikicen addini da kabilanci a najeriya Najeriya Dr. Usman Abdulkadir na Jami'ar Sakkwato masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya. Duk da yake tura ana cewa mulkin kama karya amma kuma yana da dama bisa ga yadda ake mulki yanzu kaga ko jamhuriya ta ɗaya an kamanta ai kaga waɗanda rikicituka sai bayan an kashe su sardauna wannan ji mulki na farko sannan na kabilanci ya shigo cikin ƙasa akwai dama amma dai da kaga kristoci da musulmi arewa da ɗai saboda ko waɗanda ramo kisan da aka wasa sardauna an kaggalla irin su tuwa plus an Fatima ne da manya mai kristo tuna kuma bayan an kare yakin basasa ai kaga jiran da wan kirista ne dan arewa amma aka ɗauko mulki aka bashi kuma in ka duba lokacin manya-manyan kiristoci suna rike da manya-manyan mukamai na Najeriya ko kuma arewa in ka duba suna irin su Isha Audu ka dibi irin su Barau Dikko ka sunan su san da awo ne kamar da kyakkyawan shugabanci shine ya tsinke a tun da hago za ga irin filato da wasu kiristoci yadda suke saboda sun ce sarara ya musu adalci ko dai kana musulmi ko kuma kana dan arewa. To dokta yanzu ina mafita ga wannan rikici-rikici da ake yi har yake jawo kisan kai yake jawo hasarar rayuka da dukiyoyi kuma yake rarraba kan 'yan Najeriya. To ka yi ita to kaga da wannan jamhuriya ta da an kamanta jamhuriya ta juma lokacin shagari an kamanta. To dan shi na wani malamin mu Dr. Abubakar Muhammad Sokoto MNI ya yi wata fefa ya kasa mulkin Najeriya kashi uku ya ce the good, the bad and ugly. gini good lokacin jamhuriya ta daya ba lokacin jamhuriya ta biyu amma lokacin jamhuriya ta uku alif dari tara da da zuwa yanzu ba a taba samun su kurkucewar shugabanci irin wannan to su kurkucewar shugabanci shi ya kara kawo wannan na ɗaya kenan na biyu kuma wannan sabin da baban gida ya ɗauko alif dari tara da barin da shi da yawan mutane ba su iya ci da kansu Ka ji wannan so rashin kyakkyawan mulkin sai an ka shigo da kabilanci kuma addini tsakanin musulmi da kirista talaka ba su hitina ina jos aka yi rikicin farko amma da yawa kiristoci su hana a kashe su. Su ma shugabannin addinin Kirista da Musulmi sun yi magana a game da rikicin kabilanci da addini a Najeriya. Ni sunana Reverend Philip Mayango. Abin da nake gani shine ba wai ba a yi wa azidi ba, ana yi wa azi. Bari in gaya maka wani ma ya sai littafi zai yaye ya yi wa azifi da kai ma amma zai bari abin da littafi ya fadidi ya je aikata abu da ba kyau. Ba wai bai sani ba ya sani. Ana wa azi sai su bari abin da su ji su je su aikata da abin da ba gaya musu ba yesu ya yi magana ya ce a cikin littafin yohana sura uku aya goma sha tara da cewa ya kawo haske amma mutane suke haske suna so duhunci dalili kenan an gaya musu abin da ya kamata za su bari su je su yi abin da bai kamata ba ana yi wa'azi suki domin littafi ma ya fadi wai zamani na zuwa mutane za su fi so kudi in muka lura yanzu mutane suna fi so murki da kudi to tunda ana fi so murki da kudi fi da magana Allah to ina za a samu zama lafiya kuma magana Allah shi magana di kalma di lafiya ne shi wannan rikici da ake samu na kabilanci da addini kana ganin cewa yana da alaka da kudi ko mulki lalle kan yana da reshi ganewa duhunci ne domin na fadi na ce suki haske suna so duhunci in ba haka ba ko kana wani addini Allah ne ya halice mu ko kana wani kabila ne kake ko nike duk Allah ne ya halice mu tuhunci ne gaba daya shine yake kawo wani adi yanzu ku da kuke shugabannin addinai waɗanne matakai kuke ɗauka ko wace shawara za ku bai domin a koma zaman lafiya tsakanin ƙabilu da kuma mabiya addinin nan biyu da suka daɗe tare tun shekaru da yawa kamar yadda na fadi na ce kalma Allah shi kadai shi ma lafiya ne so ba za mu bari yi wa azidi ba domin idan aka bari yi wa azidi ba za a samu zama lafiya ba za a ci gaba wa azidi da addu'ai abin da nake so kowa ya lura ya yanzu ko kai musulmi ko kai krista ko kai ba krista ba ko kai ba musulmi ba ka ji kalman da zan faɗi domin magana Allah ya koya mana da cewa wanda yake shiri zama lafiya ko kuwa wanda yake kawo zama lafiya shi mai albarka ne don kai ko ke ko ni nake so albarka bari in kawo ma mutane zama lafiya ko kuwa kuma ka musu shiri zama lafiya ya ce abin da ka shuka shine zaka girbe sunana ibrahim asaba ibadan kai ne na ibin babban masala. masallaci ko hakika haka akwai limami na malam sa'adu ni kuma na ibinsa a najeriya ana samun rikice-rikice na addini da na kabilanci shin ko wa'azin da kuke yi bai kai ga jama'a na kasa musamman matasa a game da wannan rikice-rikice na addini da kuma na kabilanci alhamdulillah da yawa lokacin wakatan mu wakatan wasan mu muna isa mutuka gurin waye musu da kai akan zaman lafiya su matasa sosai kuwa domin jillin mafi yawan wanda suke biye da bayan matasa ne ko ina muka fuskanta ina duba za ga matasa ne muna bakin gwargwado wani to kuna bakin gwargwadon ku har yanzu ana samun rikicin kabilanci da na addini a Najeriya me yasa alhamdulillah rayuwar mu ta sabo in za a duba daidai gwargwado wallahi in an duba shekarun baya da yanzu an samu ci gaba na samun haɗin kai da koda da akida da kuma addini ya raba ya bambanta muna kokari kuma mu muna ganin haske da tasiri sai dai kuma inda wa'azin namu bai isa ba wannan kuma ba mu har yanzu mu takaita ba za mu ƙara mika mu ga al'umma kuma insha Allah za a samu wannan nasara a bisa haɗuwar kai amma yanzu a nan area mu dai alhamdulillahi muna da karancin rikicin a bambancin addini ko na akida ko na kabilanci gaskiya alhamdulillahi to yanzu da a ce malam ka ba da shawara ina matakai ko wasu hanyoyin da za a bi domin a samu zaman lafiya a kauda rikicin addini da kabilanci a tsakanin jama'a a Najeriya to alhamdulillahi kowa dai sani ga wanda kuma bai sani ba ya sani cewa yau arziki ya tattaru ne a bisa samun zaman lafiyan al'umma duk inda aka rasa zaman lafiyan al'umma to fa su sani fa ko arzikin na zuwa daga zama ne ba to ba kwanci hankali to ba fa daman a ci to saboda haka amma an yau Allah ya da nan mu al'umma aka samu ba rikicin kabilanci ba bambanci na addini ba na wani akida aka zo aka haɗa kai al'umma ɗaya kasa ɗaya. to fa komai zai zama balle ne insha Allah za a samu irin yadda ake so kuma mun dau alkawari ne wannan insha Allah inda kiran mu bai kai ba za mu kara shiga sako da lunguna bisa faɗakarwa bisa wannan domin wannan da kicin kabilanci mun kau da shi Allah ya yarda mun faɗakar da al'umma kuma sun ku. kwana-kwanan nan ko kuma 'yan watannin baya an samu rikicin kabilanci a unguwar sasa ibadan me za ce a game da haka bangare na ya samu wannan matsala a kwanakin nan ba da jimawa ba to shi ma an Allah da mun yi kokari mun kai namu gudunmuwan saboda gurin al'umma musamman da suke wurin kuma sun saurare mu daman su bayan an samu kwanciyar hankali mun je mun falakar da su akan irin wannan Hassan Umar Tambuwal murira Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga kasar Ghana wasanni a takaice kasar Ghana za mu toma labarin wasannin na yau. ministan motsa jiki na kasar ghana mustapha yusuf rana na ta aniyan gwamnati na tabbatar da cewar black stars ta samu gurbi a gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022 a kasar qatar black stars ta gaza samun shiga gasan ta shekara ta 2018 da aka yi a kasar rasha tana kokarin samun shiga gasar karo na hudu da yake magana da 'yan wasa gabanin karawarsu da kasar ethiopia ranar juma'a mai zuwa mustapha yusuf ya yi kira ga 'yan wasan su yi duk iya na yi su ɗaukaka martaban ƙasar na kawo muku saƙon gaisuwa daga mai martaba shugaba na nadu dankwa kufa ado mutumin da shi kansa mai sha'awan wasannin motsa jiki ne na zo nan ne don gabatar da saƙonsa ba za ka iya tura ziratan su fagen fama ba tare da kayan yaƙi ba za a ci su yaƙi don haka wannan kamfen da ke a gabanmu a ɓangaren gwamnati za mu tabbatar da cewar an yi duk abin da ya kamata don kamfen United din ya yi nasara. Dan wasan baya na Crystal Palace Jeffries Club ya haɗe da Black Stars wa wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin duniya da ƙasar Ethiopia ranar Juma'a mai zuwa duk da gaskiyar cewar tun farko babu sunansa a cikin waɗanda coach Sike Akuno ya kira. Masu sha'awan kwallo sun gane dan wasan ne cikin hoton da sashin sadarwa GFA ta yada yayin da Black Stars sun ka isa Cape Coast don ci gaba da shirye-shiryen su don wasan wasan ranar juma'ar ko da yake labari mai daɗin ji ne ganin jeffers club ya dawo to amma kuma yana da ban mamaki ganin shi cikin 'yan wasan saboda tun farko babu sunansa a cikin waɗanda aka kira dan wasan bayan na ƙasar ghana mohammed fatawu ya kula yarjejeniya da wani babban kulabin ɗin ƙasar iraki zako gabanin soma kakar shekara ta 2021 da kuma 22 sai dai ba a bayyana sharuɗa da wa'adi na yarjejeniyar ba dan wasan mai shekaru 20 28 na akan transfer kyauta ne bayan ya bar club super league na india muhammadan muhammad wadda dan wasan baya ne na tattari da nakallin wasan baya saboda ya yi wasa a ligin spanish la liga da manyan kungiyoyin wasa kamar grenada da rayo vallecano an ruwaito labarin komawar dan wasan baya na kasar ghana john boyne zuwa club din mez watanni biyu kacal bayan ya yi hannun hannun riga da kilabin din na faransa bayan karewar wa'adin yarjejeniyarsa da kilabin a watan yuli sai dai dan wasan ya gaza samun kilab duk da kokari da tawagasa ta yi da yake kasuwan transfer na dab da kullewa a ranar 31 ga watan agusta wato ranar talata kenan duk bangarorin biyu na tattauna yiwuwan komawan dan wasan da ke tattare da kwarewa kilabin da wannan muka yi so karshen labarin wasannin rajwanan allah shara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaida Abbas yanzu kuma ga baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya da WHO ta ayyana sabon nau'in cutar COVID-19 a matsayin nau'in cutar mai ɗaukar hankali. Hukumar lafiya ta duniya ta sanar a cikin mujallarta ta mako-mako jiya talata cewa an gano nau'in mu wanda kuma aka sani da sunan kimiyya B1621 a kudancin Amurka da Turai tun lokacin da aka fara gano shi a kasar Colombia a watan Janairun da ya gabata. Hukumar ta WHO ta ce nau'in mu yana da yanayi da yawa da yake sa shi baya jin allurar rigakafi, amma ta ce ana buƙatar ƙarin bincike don gano yadda yake aiki. Yau Laraba kasashen Faransa da Jamus sun bugaci Iran da ta hanzarta komawa tattaunawar nukiliya bayan hutun tattaunawar biyu bayan zaben Iran a watan Yunin da ya gabata yayin da Paris ta bugaci a sake farawa cikin gaggawa sakamakon damuwar kasashen yamma kan faɗaɗa ayyukan nukiliyar Iran. Yau Laraba shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky zai kai ziyara fadar White House don tattauna tare da shugaban Amurka Joe Biden ziyarar da aka shafa shekaru biyu ana shiri kana aka jinkirta ta na kwana ɗaya saboda tuntuɓa kan abubuwan da ke faruwa a ƙasar afghanistan wasu manyan jami'an gwamnatin amurka sun ce sakon da ke bayan ziyarar shine jajircewa amurka ga ukraine mai ikon cin gashin kanta da yankunanta da kuma burin euro atlantic ƙasar qatar ta buƙaci ƙungiyar taliban da ta ba da damar 'yancin zirga-zirga da kuma kula da hanyar shiga da fita ga mutane idan suna son su yi hakan bayan matakin da amurka da birtaniya suka ɗauka ƙasar netherlands ta sanar cewa za ta ɗauki ofishin jakadancinta daga kabul zuwa qatar shugaban amurka joe biden ya kara matakinsa na janyewa daga afghanistan shekara ashirin bayan da aka fara yakin ba ma buƙatar mu ci gaba da yakin da ya daɗe da ƙarewa biden ya bayyana haka ne a wani jawabi na rabin sa'a daga fadar white house Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lazar Gresham da ta hada mana sauti. Sai kuma mu na wannan daren. Baba Yakubu Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Allah ya bamu alkhairin nan nasa amin summa amin. Salamu alaikum.